A yanzu haka dai, ‘yan Najeriya musamman masana harkokin tsaro na nuna gamsuwa da matakin da shugaban Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari ya ɗauka a kan yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Tsohon mataimakin Sufeto Janar na rundunar ‘yan sandan Najeriya Sanata Nuhu Aliyu ya ce duk da cewa har yanzu ƙungiyar ta Boko Haram na kai hare-haren da ta saba kaiwa a baya to amma matakan da Muhammadu Buhari ke ɗauka akwai alamun samun haske. Ni dai a nan yadda jana Buhari ta yi tsaye kan batun Boko Haram, yadda ya sa sojojinmu su koma ƙasan Borno State da Yobe da Adamawa, wannan ya yi daidai Allah ya sa mu ga ƙarshen su. don kamar da ce da kai ba 'yan boko haram ba ba musulmi bane don musulunci bai yin abin da suke yi sanata nu aliyun dai yana jawabi ne a wani taron shekara-shekara na wani kwamitin faɗakarwa akan addinin musulunci a masarautar kwantagora da ke cikin jihar niger ya nuna cewa akwai buƙatar bin ƙa'ida da kuma koyarwa irin ta addinin musulunci a cikin ƙungiyoyi. Sai ka ga an bari mutum ya je masallaci ko ko ya hau benci yana magana yadda ya ga dama wai akan addinin musulunci. Ai komai yana da ƙa'ida. Yau din nan kaga ina ganin wani uniform da na gani kamar na military. Wai an ce wai 'yan Hezbollah. In ba a hankali ba uniform uniform din nan da ake yi zai jawo mana wani masifa. na sa an yi sa'a janar buhari ya fara ɗaukan mataki gama waɗanda ke 'yan sanda da custom immigration cewar duk wani wanda ke da wani irin eh, uniform ba asalin wanda aka san shi ba ya sauka kama flag abin da ake kira kama flag uniform banda soji babu wanda aka yarda ya wani wannan matakin ma zai taimaka wajen harkar tsaro kwarai da gaske kwarai da gaske tun da farko dai shugaban makarantu na wannan kwamiti malam Nasiru Hamza ya ce suna da makarantu da ke fadakarwa akan haɗin kai da kuma fahimtar juna a tsakanin mabiya addinan. Kaga yanzu makarantun da ke ƙarƙashin wannan kwamiti farko shi wannan kwamiti ya shafi dukkan bangarori na addini da wadanda suke bangaren ɗariƙa da suke bangaren izala da dukka dai a baki wanda ya kira kansa musulmi to kaga wannan samun wani mataki ne na kawo zama lafiya tsakanin musulmi su zo su haɗu ba tare da wani bangare ba abu na biyu kuma daga cikin zagaya wanda muke wuraren da muke zuwa ana samun waɗanda yake ba musulman ba ana tattauna ana ƙara fahimtar juna yanzu da dama daga cikin waɗanda yake kiristoci ne to ainihin rashin fahimtar da ke akwai na addinin musulunci ya so makawuwa san cewa ba kowane musulmi ne yake da ire-iren wannan aƙida na boko haram ko ta da hatsaniya ko kuma ta'addanci wannan ba shi bane musulunci sun fahimci haka daga gare mu masana harkokin al'amura dai sun yi bayanin cewa samar da kwamitoci irin waɗannan na da mahimmanci matuƙa wajen haɗa kan 'yan ƙasa da kuma fahimtar juna a tsakanin mabiya addinai daban-daban. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina